Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Hakanan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabu Imam Aliyu. a kasar siriya mayakan sa kai na kungiyar isis sun kashe sojojin gwamnatin kasar ashirin lokacin da kai hari kan wani asibiti da ke gabashin kasar mayakan sa kan sun kwace wani wuri a wani yankin da ake kira da izuru kusa da kan iyakar sham da irakin inda bangarorin biyu masu gaba da juna suke iko kan wasu sassa kungiyar nan da ke rajin kare hakkin biladama a siriya mai cibiya ingila ta ce faɗan da aka yi ya kashe akalla sojojin gwamnati ashirin da mayakan sa kai na isis su shida kungiyar ta ce sojojin gwamnati sun zagaye asibitin amma babu tabbas kan hali da ma'aikatan asibitin da masu jinya suke ciki ana kiyasin akwai farar hula su dubu mai tan har yanzu da suke da izur bangaren da ke hannun gwamnati a halin da ake ci kuma kungiyar mayakan sa kai ta hezbollah tana zargin isis kan kisan wani kwamandanta a wani hari da aka kai kusa da birnin damascus rundunar haɗin gwiwa na ƙasashe ko ta ƙasashe da suke yaƙi da boko haram sun kama shugabannin ƙungiyar boko haram ɗin biyar sa kuma kubutar da mata da yara masu yawa waɗanda 'yan ƙungiyar suke garkuwa da su kamar yadda bayanai daga gwamnatin kamaru suka nuna hukumomin ƙasar sun yi bayani jiya asabar cewa wasu farmaki da aka kai kan sansanonin 'yan bindigan arewacin dajin madawaya a farkon wannan wata ya sa an kubutar da akalla mata sha 18 da yara 28 ana ko samun waɗannan bayanan ne yayin da ƙasashen yammacin afirka masu yawa shugabanninsu da shugaban faransa franco hollande da kuma manyan jaman diplomasiyar birtaniya da amurka suka hallara domin wani taron koli a abuja babban birnin ƙasar nigeria domin su tattauna kan batutuwan tsaro a yankin da kuma ci gaba da yaƙi da boko haram mukaddashin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ga taron cewa hukumomi a washington sun dukufa sosai wajen taimakawa a samu nasarar kan matakan soji da ake ɗauka kan wannan kungiya da kuma ayyukan sake farfado da yankin duk da haka ya ce nasara a fagen daga kadai ba zai wadatar ba tilasa yaƙi da irin manufofin boko haram a jiya asabar aka zafafa yakin neman goyon baya kan ko birtaniya ta ci gaba da zama cikin kungiyar tarayyar turai ko kuma masu adawa da hakan inda ma aka ji boris johnson tsohon magajin garin birnin london wanda yake adawa da shirin ya ce babu makawa harsashin da aka kafa tarayyar turai a kai zai ruguje yayin da shi kuma firaministan ƙasar david cameron yake gargadin cewa idan ingila ta kuskura ta fita daga kungiyar tarayyar turai hakan na iya janyo mata komadar tattalin arziki a hira da aka yi da tsohon magajin garin birnin london din ya tuno da yakin hitler da kuma na napoleon suka yi da zummar maido da turai baki ɗaya karkashin gwamnati ɗaya daga nan ya zargi kungiyar tarayyar turai da yunkurin neman sake yin haka ta wajen bin wasu hanyoyi na daban a daidai lokacin da kuriyar neman jin ra'ayin jama'a yake nuna cewa ana kunnen doki tsakanin masu goyon bayan kasar ta ci gaba da zama cikin kungiyar da masu adawa suke kunnen doki firaministan birtaniya david cameron yana hasashen kasar za ta shiga wata koma wato za ta koma wato za ta shiga wata makoma mara kyau lokacin da ya magana da magoya bayan shirin jiya asabar sai ta yi wata tawagar masu horaswa na sojin koriya ta arewa sun kare takunkumin majalisar ɗinkin duniya bayan da suka baiwa sojoji da 'yan sandan ƙasar congo ƙananan bindigogi lokacin da suka yi atisayin horar da su kamar yadda wani rahoton majalisar ɗinkin duniya ya bayani wani kwamitin kwararru ya ce wato an ba su ƙananan bindigogin da ake kira pistol da turanci ga sojoji da 'yan sanda a jamhuriyar demokradiyyar congo wadda daga bisani wasu makaman suka fada hannun sojoji da suke aikin kiyaye zaman lafiya wadda suke aiki tare da majalisar ɗinkin duniya kamar yadda aka ji daga bakin sojojin da 'yan sandan kasar an ba da bindigogin ne a shekara ta 2014 ga jami'ai da suke samar da tsaro a fadar shugaban kasar da ke kinshasa babban birnin kasar ana ganin wannan zaman wato taka takunkumi ne da majalisar ɗinkin duniya ta aza koriya ta arewa wadda ya hana ta sayar da makamai ko ba da horo irin na soja akwai alamun wato waɗannan makamai sun karkare kan titunan birnin kinshasa inda ake sayar da su a kasuwannin bayan fage labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc an tuhumi tsohuwar shugabar kasar argentina christina fernandez ranar jima'a kan zargin zambar gwamnati kan yadda ta tafiyar da jarin kasar yayin da take shugabar kasa hakanan babban alkali a kasar claudio bonadino ya kuma tuhumi tsohon ministan tattalin arzikin kasar da kuma tsohon gwamnan babban banki da hada baki wajen nuna karfin kudin kasar alhali hakan lamarin bai kai haka ba ana zargin lamarin ya sa ƙasa ta yi hasarar dubban daloli kamar yadda takardun shigar da kara suka nuna kamfanin dillancin labarai na reuters ya ce ba a sami wani rahoton an ba da sammacin a kama waɗannan mutane ba 'yan kasar suna kaunar shugaba fernandez saboda shirye-shiryen tallafawa marasa ƙarfi da gwamnatin ta gabatar yayin da take shugabar ƙasa. wata mawaƙiya daga ƙasar ukraine jamala ita ce ta lashe gasar mawaƙa ta turai a bana a waƙe-waƙe ƙalilan da aka shigar a gasar da ake kallo tamkar magana ce ta siyasa inda ta taɓo batun korar 'yan ƙabilar ta ta tatasta da tsohuwar tarayyar soviet ta yi daga yankin crimea a wajajen 1940 mawaƙiyar 'yar shekaru 33 da haihuwa daga zirin Crimea da Rasha ta haɗe da ƙasar ta bayan ta kame yankin shekara ta 2014 lamari da ya janyo faɗa tsakanin 'yan tawayen ƙasar masu goyon bayan Rasha da kuma 'yan ƙasar Ukraine masu biyayya ga hukumomin ƙasar da ke Kiev. wakar ta mai suna alif 944 ya ambaci yan uwarta na kabilar tatas amma kuma ana kallon wakar cewa tana maganar rikicin na yanzu ne jamala wacce cikakken sunanta shine uh, suzana jamala, jamala dinova ita ce ta samu maki mafi yawa a gasar da wasu mutane 41 suka shiga daga turai da australia da isra'ila a nuna gasar ƙarshen na kusan sa'o'i hudu jiya asabar a dokacin turai da kasar china da australia da new zealand kuma a karo na farko a nan amurka wadda mutane miliyan 200 a duk faɗin duniya suka kalla Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Gwamnatin jihar Sokoto ta sanya hannu kan wata yarjejeniya ta naira miliyan dubu biyu da asusun tallafa a yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF a yunkurin aiwatar da wani shiri na wannan shekara ta fuskar ilimi da kiwon lafiya, samun abinci mai gina jiki da ruwa tsaftatacce da kuma tsaftace muhalli da kuma jiki. Duk da yake dai gwamnatin jihar Sokoto ta yarda da cewa akwai matsaloli da suka dabaibaye sha'anin ilimi a jihar suke kuma ci gaba da kawo tarnaƙi a ƙoƙarin fitar da ita daga sahun jihohin da aka bari baya ta ɓangaren ilimi. To amma kuma ta musanta sakamakon alkaluma dangane da matsalar a lokacin rattaba hannu akan yarjejeniyar haɗin gwiwa ta naira miliyan biyu tsakanin gwamnatin jihar da kuma hukumar kula da yara ta majalisar ɗinkin duniya wato unicef babban jami'in hukumar ta unicef a sokoto muhammad muhiddin ya ce adadin yara da ba sa makaranta a jihar ya kai kashi 66.8 bisa ɗari na yara a jihar yayin da a masu makarantar ma a matakin firamare kashi 39.8 ne ke zuwa makaranta akai-akai a bangaren maza a matan kuma kashi 24.6 yayin da kuma ake da gibi mai yawan gaske tsakanin yara maza da mata da ke karatun boko a jihar to sai dai kuma kwamishinan ilimi matakin farko na jihar ta sokoto dr muhammad jabi gori yana ganin da akwai gyara a wannan kididdigar suna amfani da tsohuwar kididdiga wannan kididdiga ta 2012 kusan yanzu shekara hudu da aka yi wannan kididdiga don hakan ga ta tashi daga aiki ƙididdigar da muke da ita sabuwa yanzu yaran da ba su makaranta ba su kai wannan zango ba kila ba su kai ko kashi 40 bisa bisa 100 ba saboda irin kokarin da gwamnati ta yi yunkurin da aka yi tun lokacin nan alif aka samu wannan to gwamnati tun lokacin ta ta tsaye an ci gaba da faɗaɗa makarantun ne da ƙara malamai da buɗa eh, azuzuwa da sabbin makarantun da sauransu kuma an ci gaba da yekuwa don hakan ga yanzu ɗaliban da ba su yaran da suka cincin su ga makaranta waɗanda ba su makaranta ba su kai kashi arba'in bisa ɗari bisa ga ƙididdigar da muka samu ta shekarar da ta wuce. to honorable a cikin kuma bayanin nashi ya yi kira ga samun abin da yake ganin kamar an rasa shi a can baya wato shine jajircewa da kuma dagewa daga bangaren gwamnati wanda ya ce muddin ba samun shi aka yi ba za a sami nasara ba wato babban abin da ke faruwa shine ba wai dagewa a gwamnati ba ta yi ba gwamnati ta fuskantar abubuwa masu gauni kwarai daga hannun al'umma akwai kyama na ilimin zamani har yanzu in ka shiga karkara za ka ga cewa mutane har yanzu ko nan cikin garin su cewa akwai waɗanda habba su ko kai yaran su makaranta ko ko mu iske makaranta a ce wani mallami ya zo ya kwashe duk yaran da a gida ga gari tare da tare da haɗin uwaye ne zuwa ya ɗauke su ya tafi wurin yawon bundi tare da su sannan akwai wuraren da muka sama inda ka iske ɗalibai suna da rajistar makaranta amma su ta allo har ƙarhe tara ta har goma ta yi mallami bai tashe su ba to kaga muna da wannan kyama wannan shine kalubalen da muke fuskanta ba wai gwamnati ba ta da kaihi da ko da karfin gwiwa ko ko da sa ido ga abuwa a yarjejeniyar da aka rattaba hannu daya gwamnatin jihar za ta bada nata kaso na naira miliyan dubu daya da miliyan tamanin da uku yayin da hukumar ta unicef za ta bada naira miliyan dubu daya da miliyan shida Wata babbar matsala da ta zama ruwan dare a Najeriya dai ita ce ta cin hanci da rashawa, lamarin da manazarta ke ganin kai haifar da cikas wajen samun nasarar aiwatar da ire-iren wannan yarjejeniya musamman da hukumomin ba da tallafi na ƙasa da kasa abin da ya sa na tambayi kwamishinan yadda za su fuskanci wannan ƙalubalen. to insha Allah mu dai a karkashin namu jagoranci za mu tabbata cewa duk abin da za a yi an yi shi a buɗe an ilmantar da jama'a an yaya ta komi za a kai musu an haɗe shi domin su san cewa ga abin da zai zo wurin su sannan kuma za mu bi diddiga su kan su jami'an da suke wannan aiki mu tabbata cewa tunda akwai fannoni da suka shahi sa ido yadda aka kashe kuɗi da kuma eh, auditoci za su duba da sauransu duk bayanan da suka fito to za mu yi aiki da su domin a tabbata cewa an shirya tsarin da zai a samu cikakken adalci da ingancin da kauce ma duk wani abu da zai sa wannan jari da za a sawa ga jihar sokoto bai samu illa ba yarjejeniyar dai za ta mai da hankali ne akan sha'anin ilimi da kiwon lafiyar mata da yara kanana da tabbatar da tsafta da cin abinci mai gina jiki da dai sauransu to amma kuma ilimi ne yake da kaso mafi yawa na kashi sittin bisa ɗari na adadin wannan yarjejeniyar murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria Ita kuma Majalisar Dokokin Jihar Katsina tana alfahari da irin gudumawa da take bayarwa wajen ci gaban ilimi a jihar. Kakakin Majalisar Alhaji Aliyu Sabi Umuduru wadda ya bayyana ka a wani taro da manema labarai ya jaddada muhimmancin ilimi a ci gaban al'umma inda ya nana da tambayar da Allah ya cikin Alkur'ani mai girma shin mai ilmi da jahili sun taba zama daya haka kuma mu koma a musulunci hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun inna ma yatazakkaru alba. da mai ilimi da jahili ba za su taba zama daya ba kuma neman ilimi wajibi ne hadisi ne ga kowane musulmi namiji da musulma mace talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wa muslimat so don haka kaga haka ma addinin na cewa ko na hadisul kudusi Allah ya ce ta'arifuni qabla an ta'buduni ka sanni kafin ka bauta mani ko so kaga duk abin da za ka yi idan babu ilimi to lallai akwai damuwa ciki al'ummar jihar katsina ta shahara kwarai da gaske duk wasu manya-manyan shehunan malamai da aka yi ko wasu manya-manyan shugabannin kasa da aka yi wasu manya-manyan masu mukamai a kasan nan sai da suka zo jihar katsina neman ilimi mafi yawancin su don haka idan aka ba ilimi a ainihin dama ta farko waɗanda yanzu tambayar da na gama ansawa ta magana sayayya can da can da can kai da ke da ilimi me yasa baka yi ba me yasa baka yada sharri ko baka yada kaza ba so normally zaka ga duk wanda yake da ilimi yana aiki aiki da shi to lallai za a samu rayuwa mai kyau kuma za a samu tsari na kirki kana da mata biyu duk da yake al'amarin mata daban ne ki hakuri kake ce zan taba mata to amma dai zaka ga da wacce ta dan fahimci karatu na addini kuma kake ta da wacce ba ta yi ba za ka ga akwai ɗan bambancin yanayin mu'amala na yau da kullum mu jihar katsina ya zama wajibi wannan gwamnatin ta ilmantar da su domin mu a majalisar dokokin jihar katsina ilimi ne da kuma zaɓin al'umma mafi yawancin mai kawo nan. so muna so mu nuna ma al'umma muhimmancin ilimi mafi yawanci wallahi kowa a shirye yake ya koma makaranta domin wannan ilimin shi shine yafi komai in babu shi to lallai rayuwa ba za ta yi kyau ba majalisar dokokin jihar katsina karkashin jagorancin kwamiti na ainihin education suna mai da hankali kwarai da gaske domin ganin an inganta ainihin karatun 'ya'yayenmu da kannanmu da 'ya'yan dangi da 'yan uwa da al'ummar jihar katsina domin a ga cewa ya ainihin samu ainihin gindin zama da kuma an ba su ilimi mai kyau kwarai da gaske na ɗaya daga cikin ƙoƙarin da majalisar dokokin jihar katsina take yi shine kullum muna kira ga ɓangaren majalisar zartarwa cewa lallai lallai wanda kuma mun gode mun ga shi mai girma alhaji aminu bello masari gwamnan jihar katsina ya anshi wannan kira cewa lallai yadda za a ɗauki ma'aikata na ilimi lallai a samu waɗanda suka dace da wannan ilimin domin mu mun sani akwai kannan mu akwai yayyen mu akwai ma wasu ma sun kai iyayen mu suna da ainihin kwarewa ta ɓangaren ilimi amma suna nan ba su da aikin yi to a nemo su a ba su aiki haka mun gano eh, waɗanda ainihin suka gama NCE wasu ma suna nan suna voluntary suna koyar da 'ya'ya a cikin garuruwansu kyauta ba tare da an ba su wani abuwa su mun shawarci gwamnati ta fara kallon su idan za a ɗauki ma'aikata ta taimaka domin a gyara wannan duk wanda ya zo ya baka abu ba tare da ka bashi wani abu ba to ina gare da ka bashi wani abu kaga zai inganta abin to akwai da yawan matasa waɗanda hakanan sacrifice suke yi su shiga makarantu su yi ainihin magana da education authorities a ba su dama sai sun zo za su yi volunteer su kokkoya so wannan hakikanin gaskiya majalisar dokokin jihar katsina ta mai da hankali kuma ba za ta tsaya ba a bata baya ba akan abin da sha ilimi domin ilimi shine gishirin zaman duniya Shugaban majalisa game da batun tufafi na 'yan makaranta musamman masu zaman kansu kun fahimci kamar akwai wasu da suke tilastawa wajen sanya tufafi da bai dace ba. Shi yasa kuka nemi sa baki a cikin wannan al'amari. Mun samu koke-koke daga ainihin iyayen yara da ainihin wasu bangare na addinai cewa yanayin tsarin sa kaya da ake ma yaran su bai masu daidai ba. Kuma sun sha yi ma management na makarantun private school magana amma basu ji ba wasu ma daga ciki irin waɗanda suka kama koken sun cire 'ya'yansu daga irin waɗannan makarantun sun maida su waɗansu da muka zaya muka lura sai muka duba shin akwai dokar da ta yi magana akan wannan sai muka gano cewa an taɓa zama an samu tsari da kuma yarjejeniya tsakanin waɗannan makarantu da kuma bangaren addinai da sauransu wanda an yadda cewa waɗannan makarantu ga 'ya'yan musulmai in mace ce ta rika sa ko dogon skirt ko kuma dogon wando da rigan ma ita mai dogon hannu kuma ta sanya hijabi idan kuma wacce ba musulma ce ba ita ma dole ta sa dogo amma ba sai ta sa hijabi ba ta samu scarf wanda zai rihe mata kai tunda mun ga kowane bangare kuma sai muka ga ah, manya-manyan addinin da suka shahara a katsina shine addinin musulunci da na kirista to sai muka ga addinin kiristancin ma su ma babu wani dota doka inda ta ce masu ta rika yawo akan ta bude muka kira su don mu kara tabbatar da wannan kuma su bangaren christianity suka ba da ainihin shaida cewa eh, lallai wannan abu haka yake kuma su ma sun yarda da haka kuma an yarda aka samu maslaha a gidan nan cewa a tai akan wannan tsarin na ainihin kyawun shiga domin mun ga cewa mafiya yawanci yara waɗanda suka kai 'yan mata from 5 from 6 su ne dalilin wannan dressing nasu mara kyau mai tanan suke fara samun hanyar faruwar shedanci wanda akan samu dama ya fasikanci da su wanda mu kuma wannan abin yana damun mu ba mu so wannan abin ya ci gaba da yaduwa a jihar Katsina amma idan an samu kyakkyawar shiga don Allah yadda waɗannan tuntunin da kuma waɗannan ainihin laifukan za su sauki a jihar Katsina wannan shine babban abin da ya jawo mu da kuma kula da al'ummar ya sanya muka shiga cikin wannan magana in Allah ya yarda na san wannan hutu da 'yan makaranta za su dawo in kuka sa ido za ku ga akwai alamun canji na ainihin yadda 'yan makaranta suke sa kaya tun daga na private school har zuwa ainihin ah, public. Makonni biyu da suka wuce mun kawo muku wani bangare na aikace-aikace da manufofin kungiyar mata masu fada a ji da ake kira Hilwa a takaice wacce ta haɗa hannu da gwamnatin tarayya da hukumomin ƙasa da ƙasa wajen bunƙasa ilimin ɗiya mata. Ga ƙarashin bayani da muka kawo muku da matar gwamnan jihar kebin Dr. Zainab Baguru ta yi kan yadda ƙungiyar take tallafawa mata waɗanda suka yi karatu da ma waɗanda suka kasa. Tun da wuri sai mu samu a yi masu sana'a a ƙirƙiro akwai programs da shirye-shirye da dama na ƙarfafawa mata da yara maza wanda wannan gwamnatin yanzu a yanzu haka an riga an fara yin su kuma insha Allahu kamin lokaci mai daɗewa za a ga amfanin su kuma za a ga sun bayyana a jihar saboda haka idan muka samu muka yi yaƙi da talauci sai ta yiwu za mu samu mata su yi sha'awan kuma su samu sauƙin tura yaran su makaranta to gaskiya ni dai na san daidai gwargwado ba a wajen sakataren ilimi ba duk inda na ga ana sa ma'aikata abin da nike fara diba ita ce shin mata nawa kuka sa da duk na ga ban ga mace a ciki ba to an dinga rigima kenan na dinga neman duk wanda ya kamata in nema in roƙe su alfarma ga mata nan sai a ce babu mata masu ilimi to mu ma dai mu tashi tsaye mu nemi ilimin nan ba wani abu ke sa ana sa mazajen nan ba illa dai mafi yawa su ne masu ilimi amma kamar duk sauran bayanan da na yi namu nawa ita ce in roƙi alfarma in nemi matan nan masu ilimi duk inda na ga akwai wanda ya cancanta a ba aiki ya jiha ce kuma ga aiki nan ana ɗauka muna magana a kai ko wannan ma da kika yi magana a kai akwai shirin da akwai maganan da na san insha Allahu an riga an yi kuma za mu ga canji ga wannan gwamnatin ana yawan bayani akan cewa mata a ƙara ma mata mukamai a cikin gwamnati gaba daya a watan 35% affirmative agenda ake ci mashi to gaskiya har yanzu najeriya bata cika ta ba kuma muna in insha Allahu da wannan gwamnati na canji za a samu a cika wannan burin namu kamar yadda muka ce ilimi jari ce Idan ba mu nemi ilimin nan ba, babu yadda za a yi mu samu ci gaba. Mace ita ce uwa, ita ce komai, ita ce gida. Idan mace ba ta da ilimi ba zai yi ta ba yaranta ilimin da ya kamata ba. Saboda haka ina kira gare su da na ɗaya dai su rika. su rika barin 'ya'yansu musamman mata na san maza babu wahala sosai amma duk inda mace ta ga kamar mai gida baya da sha'awan 'ya'yan shi mata su yi makaranta don allah su san yadda za su yi amfani da hankalinsu su jawo su su basu su yi mace in tana son abu ga mijinta fa duk yadda za a yi ta samu ta san hanyar da za ta bi saboda haka mu kanmu mu ya kamata mu fara mu kan mu faɗa mu haɗa kai mu yi amfani da duk baiwan da Allah ya bamu da mu nemi ilimin nan mu bari 'ya'yanmu su je makaranta su ɗauki kansu a cikin duniya da ƙasarmu gaba ɗaya a yadda ya kamata mu ƙara samun ci gaba insha Allah. taron ya samu halartar shugabannin kungiyar hilwa na jihohi bakwai na tarayyar ƙasar nan Maryam Ato Muhammad muryar Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya. A makon jiya ne majalisun dokokin Najeriya suka fara nazarin dokar kafa hukumar raya yankin arewa maso gabas a yunkurin sake farfado da yankin bayan da rikicin Boko Haram ya ɗaiɗaita shi, musamman ma a fannin ilimi. Ganin an fara wannan yunkuri ga ya dace mu sake gabatar da rahoton da ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta Human Rights Watch ta fitar kan yadda rikicin ya mai da hannun agogo ba ta fuskar ilmi a wannan yanki da zaton cewa watakil akwai abin da mahukunta za su amfana da shi. Hare-haren da ƙungiyar Boko Haram take kaiwa kan makarantu da kuma ɗalibai da malamai a yankin Arewa maso gabas a Najeriya ya yi mummunar illa ga harkar ilmi, in ji ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta Human Rights Watch a cikin wani sabon rahoto da ƙungiyar ta fitar. Rikicin in ji ƙungiyar ya hana yara kusan miliyan ɗaya damar zuwa makaranta, kuma in ji rahoton hukumomin tsaron ƙasar sun taimaka wajen ƙarfafa wannan matsala ta wajen amfani da makarantu a zaman sansanonin soji wadda yake baiwa kungiyar 'yan gani kashenin addinin hujjar ci gaba da kaiwa yara hare-hare. A mummunan yaƙi da take yi da ilmin zamani ko mugunta kan tsarin ilmin kungiyar Boko Haram ta hana wani zubin yara masu ɗimbin yawa a yankin arewa maso gabas damar samun ilmin zamani in ji Mosin Segun wani mai aikin bincike tare da kungiyar ta Human Rights Watch. Tilas gwamnati ta ɗauki matakan gaggawa na samar da ilmi ga yara da wannan rikici ya shafe su. Matakan farko da dabarun da kungiyar Boko Haram take amfani da su sun hada da yin barazana da muzurai saboda ta yi katsalandan ga harkar ilimi. Al'amari da ya ƙara tsanani a farkon shekara ta 2012 kamar yadda kungiyar ta Human Rights Watch ta gano. Mayakan sa kan suka fara lalatawa da ƙonawa da kuma ɓarnata gine-ginen makarantu da ƙadarorinsu, suna ikirarin cewa hare-haren da suke kaiwa kan makarantun ramuwar gayya ce kan hare-hare da gwamnati take kaiwa kan makarantun allo. A wajajen ƙarshen shekara ta 2012 zuwa farkon shekara ta 2013 lokacin da sojoji suka faɗaɗa farmaki da suke kaiwa mayakan Boko Haram, mayakan sakan suka ƙara rashin imaninsu. Da gangan suna auna malaman makarantu su kashe su da shugabannin makarantu da jami'an aikin ilimi. Hakanan 'yan ƙungiyar suna kai hari kan ɗalibai domin su hana su zuwa makaranta kuma su tilasta wasu ɗaliban shiga jerin mayakan ƙungiyar ta Boko Haram. mayakan ƙungiyar suna sace ɗalibai mata su tilasta musu auren dole a takaice su mai da su bayansu a gado da aka ƙara tsaurara matakan tsaro boko haram ta bullo da sabon salo na kai hare-hare kan na kunar bakin wake a makarantu da wasu wurare suna ƙara kisan yara 'yan makaranta da jami'an aikin ilimi harin da boko haram ta kai kan makarantar sakandare da ke cibok ya zama tambarin su a irin matakan da suke ɗauka kan harkokin ilimi domin a daren 14 ga watan Afrilu shekara ta 2014 ne kungiyar ta sace 'yan mata 'yan makaranta su mai tanda 76 daga ɗakunan kwanansu har yanzu akwai 'yan mata mai tanda 19 waɗanda 'yan kungiyar suke ci gaba da garkuwa da su shekaru biyu bayan da aka sace su. Shaidu suka ce da yawa daga cikin 'yan matan masu garkuwa da su sun tilasta musu shiga addinin Islama sannan suka aure su. A cikin wani bidiyo da ya fitar cikin watan Mayu na shekara ta 2014 shugaban kungiyar abubakar shekau ya ce ƙungiyar za ta ci gaba da sace mata da 'yan mata domin su shigar da su addinin islama na ƙwarai kuma su tabbata ba su shiga makaranta ba ranar 24 ga watan nuwamban shekara ta 2014 boko haram ta kai hari kan garin damasak gari da ke da gari da aka sani da kasuwanci da ke kan iyaka da Nijar suka kama 'yan makaranta fiye da 300 suke ci gaba da garkuwa da su suka mai da makarantar a zaman sansani sannan suka tsere da yara da suka kama lokacin da sojojin jamhuriyar Nijar da Chadi suka danno kan garin cikin watan Maris na shekara ta 2015 a wani matakin soji na tsallaka kan iyakoki domin tunkarar 'yan bindigar. Hakanan an zargi jami'an sojin Najeriya da laifuffuka a matakan da suke ɗauka kan Boko Haram, ciki har da kisa da ƙuntatawa da matsin lamba kan malaman makarantun allo da ɗalibansu. Hakanan sojojin suna amfani da makarantu a zaman sansanonin soja, matakin da ya saba ayyanawar da aka yi shekara ta 2015 na kare makarantu da Najeriya ta sanya hannu a kai, wadda mai da makarantun sansanoni yana iya jefa su cikin haɗari. A nan kiyasin mutane miliyan biyu da dubu ɗari cikinsu yara miliyan ɗaya da dubu sun tsere daga yankin arewa maso gabashin ƙasar kamar yadda hukumar tallafa yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF ta faɗa Fiye da yara 952 cikin waɗanda suka gudu yara ne da suke shekarun zuwa makaranta. Kashi goma cikin ɗari na wannan adadi ne kaɗai suke a sansanonin da gwamnati ta san da zamansu, inda ake tafiyar da ƙwarya-ƙwaryar karatu da malamai 'yan sa kai suke taimakawa. saura kashi casa'in suna zaune ne da abokai ko ‘yan uwa inda suke da ‘yar dama ko kuma babu sukuni baki ɗaya na zuwa makaranta. Tilas hukumomin Najeriya su inganta tsaro a makarantu a yankin gabas ta tsakiya su tabbatar cewa yara da aka tilasta a barin muhallansu an samar musu damar karatu na musamman kuma kamar yadda yake kunshe cikin ayyanawar kare makarantu gwamnati ta hana sojoji amfani da makarantu a zaman sansanin sojoji in ji kungiyar human rights watch Hare-haren da Boko Haram take kaiwa da kuma halin ko oho da gwamnati take nunawa tattu. Hare-haren da Boko Haram take kaiwa da kuma halin ko oho da gwamnati take nunawa da amfani da makarantu a zaman sansanoni sun taimaka wajen mai da hannun agogo baya ainihin ta fuskar ilmi a yankin arewa maso gabas, in ji na Human Rights Watch. hakkin duka sassan biyu ne su daina hare-hare da ake kaiwa a ɓangaren ilmi da kuma kawo ƙarshen ƙuncin talauci da koma baya da ya zama tamkar ado ko laya da aka makala yaran yankin a wuya. Masu haro da haka Allah mu ƙarshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilai da kuka saurara da kuma Cubahiro ne wadda ya daidai sautin shirin a nan nisa Habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. Kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. Siriya mayakan sa kai na ƙungiyar ISIS sun kashe sojojin gwamnatin kasar ashirin lokacin da suka kai hari kan wani asibiti da ke gabashin kasar mayakan sa kan sun kwace wani wuri a yankin da ake kira dir el zur kusa da kan iyakar sham da iraki inda bangarorin biyu masu gaba da juna suke iko kan wasu sassa a yankin rundunar haɗin gwiwa ƙasashe da suke yaƙi da boko haram sun kama shugabannin ƙungiyar biyar suka kuma kubutar da mata da yara masu yawa waɗanda 'yan ƙungiyar suke garkuwa da su kamar yadda bayanai da gwamnatin ƙasar kamaru suka yi bayani a jiya zabar aka zafafa yakin neman goyon baya kan ko birtaniya ta ci gaba da zama cikin kungiyar tarayyar turai ko kuma akasin haka da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku halima jumrau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri ku huta lafiya.